الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 bakwai ga watan almuharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da 27 shi ma ga watan tara shekara 2019 a wannan masallaci wato masallacin al'imamu ahmad a wannan layi na wato suleiman abubakar farin gida a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da darasi cikin littafin sharhu sunna na al'imam al-barbahari allah ya ji kansa allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama darasi da shida ne mu wannan shine darasi na shida a nukta kamar ta goma sha takwas muka tashi za mu tashi ta sha tara ne ku alam bubakar anya kuwa ka tabbatar sha takwas za ta shi to wal imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yin imani da ceton annabi muhammad lil muznibina ga masu laifi alkhati'ina amma waɗanda suka yi kusakurai fil qiyamati gobe alqiyama a lamba na ɗaya za mu ga ya ce kama ƙala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya ce shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati cetona ya tabbata ga masu manya-manyan laifuffuka daga cikin wannan al'ummar tashi mun ce al'ummar annabi ta kasu gida uku akwai ummatu da'awa duk duniya da annabi yanzu yake kiran su cewa su zo su shiga addinin musulunci wannan ana ce mata ummatu da'awa sannan akwai ummatul ijaba wanda suka tare yanzu a duniya kowa yake da'awar cewa shi musulmi ne sannan akwai ummatul itiba' al'ummar da take bin annabin sawu da kafa wanda suke kokarin abin da annabin ya rayu na alkur'ani da sunnarsa to don haka ba wanda suka yi inkarin ceto sai mu'tazila da kuma kawarij sai yan kalakatu yan tatsini yan qur'ani zalla haka ake ce musu ko wanda aka kira su da larabci ka ce musu munkiru sunna amma wannan sunan da ake ce musu yan qur'ani kwata-kwata ba su tsintince shi ba ba su dace da shi ba to wannan ahli sunna sun yi imani da shi izuddin ibn abdulsalam sultanul ulama da ya zo cikin sharhi a tsilata tahawiyya ya faɗi ceton nan ya kasu wajen har gida takwas to fil qiyamati gobe alqiyama amma ba ta biyu yace kama da a fil hadisi tsawil kamar yadda ya zo cikin hadisi mai tsawo من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي lokacin da aka gayyace shi wata walima ne a wajen walima aka kawo masa nama ya fara ci shine annabi ya bada labari cewa ana sayyidun nasu yawmal qiyamati ni ne shugaban kowa da kowa ranar alkiyama a watar wayan da ya faɗi haka sai annabi ya sauri yake wala fakara ba alfahari nake ba yace hal tadruna mimma da kun san mai zai faru a can gobe alkiyama kuwa sai ya ce ya jima Allahu yau malkiyamati al'awwalina wal akhirina Allah zai tara zai sa a tara gobe alkiyama mutanen farko da na ƙarshe za a yi wani irin taro da in aka tashi ba a taɓa yin irinsa ba kuma ba za a taɓa yin irinsa ba a wannan lokacin fayismi ihumar da'i sannan wayan fuzuhumul basar mai ji idan ya ji yadda mutane kowa sai ya ji yanzu kamar wannan wutar lantarki yanzu nan in aka kashe ba za a ce wajen mutuwa ba sai ta nan ta kusa ta fara mutuwa kafin ta nesa ta mutu in dai an riga an yi connection din da an kashe ta nan duk tsawon tafiyar yadda ta nan ta mutu lokaci ɗaya haka ma ta za ta mutu to a gobe alkiyama idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka yi magana da mutane ko yi magana na kusa da na nesa haka kowa yake shi wani ba zai ce zai ji ba saboda yana da nisa taro yawa ina kana ji sannan a lokacin ganin ka garau yake watadnu minhu watadnu shamsu rana za ta yi ƙasa ƙasa a ranar fa ya bulugun nasu minar dammi wal karbi mutane za su shiga baƙin ciki da damuwa ma la yutiquna wa ma la yahtamiluna abinda ba za su iya ɗaukar sa ba fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai sashen mutane ya ce masashi ala tarawna ma antum fihi jama'a ba kwa kallon abin da ake ciki ba a kallon halin da kowa ya shiga ala tarawna yanzu ba kwa kallon wane ne man qad balagakum ko ma qad balagakum amma qad balagakum irin halin da kuka kai ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum ba kwa kallon mutumin da zai je yi ma Allah subhanahu wata'ala magana yana daga cikin dalilan da yasa Allah ya ta kiranta da yawmal qiyamati Allahu la ilaha illa huwa la yajma ila yawmal qiyamati sai ya tara ku ranar tsayuwa kakka dauka cewa da aka ce mata kiyama tsayawa ba wai tsayuwa za a yi kishibar sai da hali shi yasa yace wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wabanuhum sai yace ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin abu. yau mai kumin nasu ranar da mutane za su miƙe su tsaya gaban Allah to in aka yi tsayuwa ne tsayuwa ta kai tsayuwa Allah bai ce ma kowa ko mato daga nan ne mutane za su fara tunanin waiwa ma zai je ma Allah magana kai a zo ma a yi hisabin tafan jama mafarjan wanda zai tafi wutan ya tafi ka ma cewa kawai bala'in aka tunkara wanda zai tafi aljannan ya tafi ga wannan lokacin ne sai ce alhadis dama ya ce hadisin yana da tsawo wannan dash dash ɗin da ya sa alama ne inda zai kawo maka lambar hadisin sai ka koma ka duba wa fihi a cikinsa ne idan aka je aka samu annabi adam zai kawo uzuri in aka samu annabi musa zai kawo uzuri annabi adamu ya kawo uzuri annabi ibrahim ya kawo uzuri annabi isa ya kawo uzuri to fa ya atuni manzon allah ya ce fa ya atuni to daga nan mutane sai a ce a a same shi fa yaquluna sai mutane su zo su samu annabi Muhammad sai su ce masa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama anta rasulullahi kai manzan Allah ne wa khatamul anbiya'i kuma kai ne cikamakin annabawan da babu wani annabi da ya ƙara zuwa kafin bayan kai annabi ya ce inna masali wa biya a min qabli misali na da misalin annabawan da suka zo kafin ni sai yake kamar masalu rajulin bana baitan kamar wani mutum ne ya gina gida fa ahsanahu huwa atqanahu wa ajmalahu ya kawata gidan illa zawiyatin illa lajnatin fi zawiyatin min zawayahu sai ya bar wani bulo kwaya ɗaya da ya kamata a ɗauka a sa a ginin sai ya gama cika fa ja'ala nas sai mutane suka fara ya tsofuna wa na lahu idan mutum ya kewaye gida zai ga ga gini ya kai gini gini ya gama kai gini amma sai su ga cewa kuma ga wani guri da ya kamata a ɗauko wannan bulan kwaya ɗaya a sa ginin ya gama cika sai manzon Allah yake cewa fa ana labinatu wa ana khataman nabiyina ni ne wannan cikon balan ni ne wanda Allah ya cika annabta da ni babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan ni wa ghafara Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta maka zunubinka abin da ya wuce da abin da zai zo nan gaba ke sa ko ga munafikai da suka nemi uzuri da Allah maɗaukakin sarki annabi ya karɓi uzurinsu Allah maɗaukakin sarki da ya tashi zai ma annabi magana sai ya ce masa afallahu anka sai ya ce lima adinta lahum hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamu al-kadhib al-qadi iyad a cikin ashifa ya ce inda Allah ya farawa annabi da uslubul lima adinta lahum hatta ya ta bayyana laka alladhina na wa ta'lamu al-kadhibin sannan Allah ce afallahu anka to wannan usulubin zai isa annabi karan farko ya faɗi ya suma amma sai da Allah ya fara lallashin sa tukunna cewa afallahu anka amma lima abin ta lahu Allah ya riga ya maka afu amma me yasa kai masa izini hatta ya ta tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin to ishfa lana ila rabbika ka je ka neman mara ceto a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ala tara na hana fihi baka kallon halin da muke ciki ala tara ma qad balagana baka kallon wato abin da ya kai mana na masifa da bala'i manzon Allah ya ce fa an kutu a lokacin ne sai in tashi fa'ati ta hata al'arshi sai in je ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala fa'aƙa usajidan lirabbi sai in faɗi ina mai wa Allah sujjada ثم يفتح الله علي ويلهمني sannan Allah ya buɗe min neman ilhama min mahamidihi wasu kalmomi wanda za a yi ba Allah wa husni sana'i alaihi da kyakkyawan yabo akan Allah ɗin shay'an wani abu lam yastahu li ahadin qabli abinda Allah bai taɓa buɗe ma wani annabi ba na sunaye a doron ƙasa dama malamai suna cewa sunayen Allah ba guda ɗari ba ɗaya ba ne shi yasa wancan hadisin cewa Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna har yaje inda yake cewa aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi akwai sunayen da Allah yake da su a ilimin sa na gaibi ya ban makanta sani ba ma wanda ya san da su kuma sunayen sa ne subhanahu wata'ala to a ranar Allah zai ma annabi fatahi da wasu sunaye ai masa ilhama ya Allah ya jinjina ma Allah ya yi ma Allah kirari to a lokacin ne sun mai yuƙali sannan sai a ce masa ya muhammad irfa a ra'asaka ɗago kanka salto tota, ka roƙa za a baka washfa tu ka ne ishfa tu shaffa ka mace ceto za a baka ceton a ranar da shi ko manzon Allah da zaran zai fara magana abin da farko zai fara yi da shi shine abin da zai fara cewa ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ba iyalan gidan shi zai fara da su ba ko 'ya'yan shi da mata shi a al'ummar sa yake magana shi yasa ake masa kirari da take cewa kafi uwa san danta sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan shi to wannan yana ɗaya daga cikin dalilai taro ne za a yi tunda ake ba a taɓa yin irin taron ba kuma aka yi taron aka watsi ba za a ƙara yin irin shi ba akwai wanda suke ganin dan mai Allah zai aiko annabi ya rasa wanda zai aiko sai maraya in Allah yana so su baɗan saƙon a makka ba ga wali da bunan muzgila ba kowa ya san ai babban mai kuɗi ne saboda kuɗinsa sai da Allah ya ce zanni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan ka kyale ni da wanda na halicce shi shi kaɗai na shimfiɗa masa dukiya wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azi amma Allah ya ce kalla innahu kana li ayatina anina sa'urhiquhu innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma nazara har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake fa qala in hadha illa sihrun Allah yake har zuwa inda yake magana akan shi sannan suka ce ga urwatu bin mas'ud as-saqafi a ta'ifa da Allah yana so su ba dan sakon ai babban mai kuɗi ne a can amma Allah ya tashi yo aiki ya rasa wanda zai aiko sai wanda babansa bai mutu ya ba masa komai ba kamar yadda yanzu wannan shine mentalitin wasu daga cikin mutane da yawa wai hujjarsa na sauraron ka in ka zo karatu wata riga ka zo da ita wata mota kake hawa da abin da ka zo da shi ne ilimi in ba su ganka da irin wannan barazanar ba da ta da kura to suna ganin baka cancanta ba a ainihin wato saurare ka ba shi ba Ke sa da suka yi ta neman wannan Allah ya nuna masu cewa ba ita ba ce ka'idar dan annaba annabin duk duniya ne a sunnar Allah da Allah ya sa mu annabi duk abin da suke nema to zai zamanto mutane masu ƙananan ƙarfi ba za su iya matso annabi ba shi yasa kuka ga da lokacin da ƙuraisha suka zo suka ce muna so za mu dinga zama da kai amma wayannan talakawan da suke zuwa gurin ka su zauna ɗayan biyu ko dai ka koro su ga baki ɗaya ko kuma ka sa mana wani lokaci namu daban wanda bai da alaka da nasu Allah ya ce masa ina wasu wasjir saka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wala ashi turiduna wajha wala ina aynaka anhum تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع الله يكي كدك بمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله مدوك جنسا كي يتي مسا يحقل to a ranar wanda suke ganin cewa wannan ai maraya ne bai isa a shi ba to shi din ne da suka rena duk duniya ba wanda zai iya ma Allah ya saurare shi sannan mutane su san makomarsa shi wannan mutumin da su suke kallon sa a matsayin bakuwa ba ne kun san na sha faɗa nake cewa ɗabi'ar mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu a kowane gari idan ka zo mutumin da yake ɗan gari ne jin ni'imar da Allah maɗaukacin sarki zai masa to za ku ga na waje ne suke yi bari da ita ba 'yan garin ba idan a unguwan ne za ku ga 'yan wata unguwa ne ba 'yan wa ba ba 'yan unguwan ba wannan shine mafi yawancin ɗabi'a ta mutane sai sa ko ga da annabi ya fara da'awa a makka an gane makakin karɓar shi ma aka amma bar shi ma ya karanta ɗin abin ya gagara amma sai madina ce ta karɓe shi wannan ɗabi'a ce ta mutane ba za ka iya canza su ba haka suke kuma wani duk yadda Allah zai maka ni'ima musamman in ta karatu ce yana ganin ya fi ƙarfin ya ma kara ko da irin malanta ta bahaushe sai ma malam wani a sai dai ci aiwa ne fa in kai magana ta ba nan maka yi ƙwallon layi tare da shi ba hmm? ko kuwa shi kenan eh? amma tare da haka ya yadda ko wannan suka taso tare suka yi kwallon layi amma ba mamaki watakila a daidai wannan shekarun kuma gwamna ne inda ko ya ki ko ya so bai sai ya tashi ba inda ga gidansa ga gidansa yana zuwa ko ya je faɗa ya ganke san bai ga dama yanzu bai saba ya tashi ya je gidan gwamnati ya faɗa san bai ga dama kuma ba yadda zai dole haka zai da yana yi excellency <laughs> Allah ya samu dace to wannan shine wa ala sirati sannan haka nan akan sirati kama da a fil hadisi tawil alladhi rawahu abu sa'id al-khudri wa fihi sun thumma yudrabu al-jisru sannan a kawo katanga a buga ala jahannam akan jahannama sannan wata hullu shafa'a lokacin nan ceto za ta ainihin wato soka wa yukhrijuhum min jawfi sannan zai fitar da su daga cikin jahannama ko wa min hadisi anas kai bin malik qala yake ta sa'altu nabiyallahi ayashfa ali yawmal qiyama shin zai yace to gare ni qala sai yace ana fa'ilun eh yace ni zan aikata qala sai yace fa aina ka yawmal qiyama ya lahi. ina zan neme ka gobe qala sai yace utlubni awwala ma tutlubni ala sirat ka neme ni farkon inda zaka fara nema na akan ainihin wato sirati idan ka ci wanda ya yi. wa yukhrijuhum uh, min jawfi jahannam zai fitar da su daga cikin jahannama gashi nan kama da'a fi hadisi Anas bin Malik fi shafa'a qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu an-nas yawm al wato Allah madaukakin sarki zai tara mutane ranar alkiyama fa ya lidhalika muna al alhadis wa fihi a ciki ne yake ta summa ashfa'u sannan zan yi teku fa yuhaddu li haddan za a iyakance min wata jama'a iyakancewa fa ukhrijuhum min an-nari wa udkhiluhum min janna in fitar da su daga wuta zuwa ainihin wato aljanna sai ya ce wa ma min nabiyin babu wani annabi illa lahu shafa'atun fati yana da ceton da Allah maɗaukacin sarki ya yarda da amma cetan nan malamai sun ce dole sai an samu izini abu biyu dole sai an samu izini daga wajen Allah sannan Allah ya yarda da wanda za a cetar shi yasa Allah za mu ga idan ya kawo ceto tabbatacce in ya kawo nafi sai ya kawo isbati wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an sai ce illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda da haka haka za mu ga Allah madaukakin sarki to ba ceto ba magana ma gobe alkiyama ba wanda ya isa sai in Allah ya masa izini ya ce yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman magana ma baka saka ce kai ba sai in an baka dama an ce kai da haka wanda suka kore suka ce ba ceto mun yadda babu ceton da qur'ani ya kore yake ba zai yi ba dole kuma inda aka samu isbati kuma su tabbatar da abinda da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa da kai ayoyi sun zo a ƙwar'ani cewa ba magana amma kuma sun zo cewa akwai magana idan ka ɗauki ba maganan kai ka ce ba wanda zai magana ka ka kai ma ƙur'ani adalci wannan wannan kuma shi ne ɗabi'ar ƴan ƙala ƙato da wayanda suka tafi akan hanyar da suka tafi da haka za mu ga cewa da Allah maɗaukakin sarki ya tashi ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmin la bay'un fihi wala khullatun sai ce wala shafa'a ba soyayya ba nan ya kore ba amma da gaske ne babu soyayya a alkiyama sai ka tafi wata ayan Allah ya ce maka al'akhillau yawma idin ba'aduhum li ba'adin adun illa al kenan masu tsoron Allah kaga sun sun fita akwai soyayya din a gobe alkiyama ɗaya kenan sannan wala shafa'a ba maganin ceto a cikin suratul baqara bayan ya gama wannan ayan ne ya tafi gaba sai ya ce man zallabi yashfa'u indahu illa bi izni waye sai ceto a gaban Allah ai sai da izinin Allah zai kenan da izinin Allah za a yi wannan shine to dan haka sai ya rufe ayar sai ce wal kafiruna hum zalimun al imam ibn kasir yace godiya ta tabbata ga Allah da yace wal kafiruna hum zalimun bai ce wal zalimuna hum al kafiruna ba da Allah ya ce wal zalimuna hum al kafiruna da duk azzalimi kafiri ne amma da yace wal kafiruna kuma zalimuna to duk kafiri zalimi ne amma ba duk azzalimi bane kafiri wannan shine don haka babu wani annabi daga cikin annabawan Allah fati yana da ceto farko shi Allah ya masa izini cewa ya yi sannan na biyu Allah ya yadda da wanda za ainihin wato ceton kamar yadda ya faɗa a cikin ainihin wato suratul tsaha yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar wa radiya lahu ƙaula ranar da ceto ba za ta yi amfani ba sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa izini sannan ya yadda da maganarsa to idan annabawa suka yi wa kadhalika siddiqu da haka nan siddiqai shine mataki na biyu a wajen ainihin wato daraja sai wa shuhada'u sai shahidai wa salihuna sannan sai bayan Allah na kirki كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة وفيه فيقول الله الله زيتي شفعت الملائكة ملائكة سنيتيتو وشفع الأنبياء sannan annabawa sun yi wa shafa almu'minuna sannan mu'mine sun yi walam ya baka babu wanda ya nage illa arhamar rahimina sai Allah wanda jin kansa da tausayin sa na kowa fa yaqbidu minan nari sai Allah ya damka damka daga wuta fa ya minha ko fa yukhriju minha sai ya fitar da mutane daga cikin ta ya ya'malu khairan qattu ba su taba aikin alheri ba da ɗaya a duniya amma ba su mutu suna shirka da Allah ba qad adu sun koma kuma man yadda ka san kamar gawayi shi yasa a karatun da muka yi da za a kawo na tsaya na tattauna abin da ya shafi hatsarin shirka yanzu muna sana da hadisi cikin musulun na alima ahmad da bukari da musulun da wasu gurare mutumin da da zai mutu ya tara 'ya'yan shi ya ce masa ayyu abin kuntun lakum ni wani irin uba ne a wajen ku suka ce masa qalu khairu abin suka ce duk abin da ya kamata uba ya ma a duniya kai mana sai ce musu to wallahi na yi ma Allah abubuwa na laifin da idan muka haɗu da shi ya samu iko a kaina sai ya mun azabar da bai taba wani mahaluki a duniya ba yace abin da nake so idan na mutu ku jira sai an samu rana mai tsananin iska ku kona ni rabi ku je ku zuba ya bi iska rabi sannan ku je ku zuba a teku yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya rantsuwa da Allah ya ce wallazi nasu muhammadu biyadihi suka ɗauki alƙawarin babansa akan haka suka riƙe baban ya mutu suka zo suka kona gawa sai da suka jira ranar da take da iska suka ɗibi rabi suka zuba ya iska sannan suka ɗibi rabi suka je suka zuba a teku da aka gama zuba wanda zai bi iska ya bi wanda aka zuba a teku ya tafi suna gama kawai allah maɗaukakin sarki sai ya ce masa ya ce ma wanda aka zuba a iskan ya haɗu wanda aka zuba a teku ya haɗu allah kawai ya ce masa tashi sai ya tashi sai ya ce masa abdi ma hamalaka ala zalika me yasa kai haka malamai suka ce ba in kari yake ba akan Allah bai da iko ya tayar da shi ya san Allah yana da ikon ya tayar da shi amma yanzu yana kallon fa ya yi abubuwa na tsiya in aka haɗu haɗuwar ba za ta yi kyau ba shi kuma yana ganin wannan ita ce hanyar da zai kubuce ma haɗuwar to shi kenan da Allah ya ce masa tashi ya tashi ya ce me yasa sai haka yace ce wallahi jin tsoron kada in haɗu da kai ne da haka in ka ruwa duk abin da ya na aikin banna abin da ya zo cikin musulun na al'imam muhammad cewa yi da yake lam yi amal khairan khatu bai taba aikin alheri ba da dai sai dai kuma ya mutu da tauhidi bai mutu da shirka da Allah ba da ya mutu da shirka da Allah ta to shikenan alakarsa da Allah ta lalace ba wanda zai gyara ta wannan shine to sai yake cewa qad ado kuma man sun koma kamar gawayi a lokacin saboda cin wuta a cikin jahannama to don haka za mu ga cewa ita wutar jahannama Allah bai yi ta ba don wanda yake da imani ko da rasin ya zauna cikin ta ranar da ya cikin darasin baya na bada misali na ce da ka tafi lahira da laifi kana ɗayan biyu ne ko ka haɗu da al'adul na Allah ko ka haɗu da al'isanu al'insanu ya ce kada kai kuma aka yi rashin sa'a kai kuma za a iya zuwa ce kana yafi al'adalu kuma ya ce kakkai kai kuma zai iya sa a yi maka azaba gwargwadon laifin da kai da haka malamai suka ce sako da kuke ganin sa yadda ka san tsatsa ne a jikin ƙarfi idan ka tafi lahira da shi Allah bai yafe maka ba to dole a sa ka wuta mala'iku su da ke ka tsatsa ka ta fita kafin a kai ka aljanna duk wanda ya je makera yana kallon yadda makera idan ƙarfe ya tsatsa ai ba sa iya sarrafa shi su mayar da shi kowane irin abu sai sun sa shi wuta ta da kai an ɗauko shi an da ki ƙarfin tsatsa ta fita sannan suke iya sarrafa shi a fatanya ko galma ko wani abu amma da tsatsa bai yi wa to kai ma ba yadda za a yi ka tafi aljanna da tsatsa a jikinka sai an sa mala'iku a wuta sun ta dukan mutum wannan tsatsa ta fita sannan daga baya yadda ka san idan mai so ya kwai ko sai ko garwashin wuta ya ja idan ka ɗauko shi ka sa shi a ruwa ya yake ba sai ma to akwai jihannan yuna haka za a ɗauko su sun ci bugu a jahannama sun ƙoro sai an sa su a wata ƙorama a farkon aljanna tukunna haka za ka ji suna tsoyi sun ci duka tukunna a ba Allah ya dama ya faɗa maka ciki ba ya ce alaiha mala'ikatun gilazu shidadu mala'iku ne ƙarfa ba yadda ka ka ci abinci ka zauna kana numfashi kana jin daɗi billahi su kuma su ta dukan ka haka suke jin daɗi Allah ya sa su aiki dan ya faɗa maka la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna kuma annabi ya faɗa ya ce ka ɗauka wa idan za a saka wuta yadda kake dan min ƙiƙi haka za a saka ka sai an mai da mutum narke ke dan haƙorin mutum ɗaya kawai ya kai girman dutsen uru dutsen kaga wani irin girma kake da shi to kana dan haka mai mala'ika zai daka kayan Allah tsagiran shi da rashin mutunci a duniya ai sai an mai da kanar kiki mala'ika ta dukan mutum wallahi dukan da za a yi maka na gobe ya fa na yau na jibi ya fa na gata haka za a yi ta yi malam shi yasa masu imani ke yin addu'a cewa rabbana innaka man tudkhilin nara Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama wulakanta shi to babu wulakanci a dai lahira a ce mutum ya tafi wuta wallahi ya gama ganin wulakanci Allah madaukakin sarki ya tsare mu tuna haka za mu ga cewa a wasalihuna da mutanen kirki gashi nan to a cikin wannan gabar da ya faɗi annabawa da siddiƙai da shahidai da salihina za ku ga mataki ne guda hudu kamar yadda ƙur'ani ya faɗa ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah yana tare da wanda Allah ya musu ni'ima an gane minan nabi na annabawa wanda ƙur'ani ya faɗa guda ashirin da biyar da wanda ma ƙur'ani bai faɗa ba ka gani yanzu ban da matsala idan aka je aljanna ga ni ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga na ga musa da nuhu da isa da ibrahim wala da ban ga wani mutum a nan gaba abin da ya dame ko yana da matsala minan nabi na wasu siddiƙina ga siddiƙai irin su sayyidina ali sayyidina abubakar duk siddiƙai ne wa shuhada sannan mataki na shahidai wa salihina sannan mutanen kirki dan haka Allah sai ya ce wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi to in ka lura daga nan zaka fahimci matsayin da in shi'a suka dauka na imamanci ya fi annabci ƙarya ne da haka maratibu hudu Allah ya faɗa annabta siddiqantaka shahidai sai salihan imamai ko guda goma sha biyu da suka faɗa ba ko ɗaya da Allah ya faɗa a cikin wannan ƙasar ba ka yi sare ka ce su annaba ba ne idan ba annaba ba ne dole zama suna cikin ajin siddiƙina ko shuhada kowa ko asali in ko suna cikin wannan kasan to darajar su bata kai ta annaba ba Wannan su kamar yadda za mu karanta nan gaba za ku gani su matsalar in shi a kakka ɗauka wai suna rikici ne sai da na aliyafi abubakar daraja a'a ba abubakar ba duk annabawan Allah in ka annabi Muhammad shi kaɗai suke istisna'i dukan sai na Ali ya su daraja mu kuma aqidar da muke bauta ma Allah da ita matukar kai ba annabi bane kowa ya kai annabi ya fi ka daraja na haka ba za mu iya daidaita sai na bakar da wani annabi ba bai ma yiwa dan annabta matsayi ne da Allah madaukakin sarki ke zaba ba tare da kayan ibada ba shi yasa annabi Isa ranar da ya zo duniya ranar Allah ya zabe shi annabi sai ya ce walillahi ba da zalika tafaddulul Allah yana da falala bayan wannan kasirun mai yawa fi man ya sha'u cikin wanda ya ga dama wal khuruji minan nar da fita daga wuta ba da ku bayan mutanen da aka sa cikin ta sun kone wasaru sun zama wato fahaman gawali mu duba lamba ta biyar ce kama fil hadisi sabiqi wa kama fi hadisi Anas bin Malik fi shafa'a wa fihi a cikin sa ne fa aqulu ya rabbi izalli annabi yace sai in ci Allah kai min idini fi man qala la ilaha illallah cikin duk wanda yace qala la ilaha illallah qala sai yace laysa zaka laka aw qala laysa zaka ilayka wannan ba ka bane walakin Allah zai ce wa izzati wa kibriyai wa azamati wa wa jibriyai duka wannan rantsuwa ne na rantsi da girma na da buwayata da kambamata da isata la ukhrijanna man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah sai na fitar da shi daga cikin ta kun ga yace la ilaha illallah ba mujarradin lafazin fadar ta ba a'a ya faɗi la ilaha illallah kuma dama kafin ya bar duniya yana sanar da abin da ma'anarta take kunshe da shi an gane dan yanzu wasu mutanen faɗin la ilaha illallah kawai suke yi amma kuma ba su san ma'anarta ba wallahi kamar yadda yake shine waƙi a yanzu to da haka sai yake cewa a nan ba ta shida kama da a fi hadis abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce amma ahlun nari amma yan wuta hum ahluha sune mutanenta fa innahum su la yamutuna fiha wa la yahyu ba za su mutu ba ba za su rayu ba kamar yadda Allah ya ce mutanen fir'auna sun ce masa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu nar jahannama la yamutu fiha yana da wutar jahannama za ka shiga ciki ba za ka rayu ba kuma ba za ka mutu ba shi yasa Allah ya faɗi cewa la yusiku wa taqahu idan Allah zai daure ka na nan idan Allah babu wanda ya iya daure irin na Allah daurin tankila zai maka shi yasa ba abin da zai tayar wa da in wuta hankali kamar yadda annabi ya fassara wa anjirhum yawmal hasara awa mutane gargadi da kashedi da jan kunne rana ta bakin ciki da nadama da dana sani tana nan zuwa annabi ya ce za a zo da mutuwa a surar rago yan aljanna za a ce su ɗagu daga nan aka ɗagu wasu su ɗauka cewa to ko za a ce su fito daga aljanna ne yan wuta a ce su dubo daga nan wasu za su ɗauka za su samu sauƙin ko za a ce su fito ne to suna kallo ita kanta mutuwar tunda halitta ce haka Allah bai sa a kashe ta to shine annabi ya fassara cewa Allah ya ce wa anjurhum yawmal hasara awa mutane gargaɗi ranar kan kashiri da jan kunne da ahir ranar bakin ciki da da na sani tana nan zuwa izu qudiyal amru lokacin da ita kanta mutuwar aka kashe ta mutane suna kallo wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minu to a lokacin ne hankalin duk wanda ya shiga wuta zai tashi saboda a ciki bala'i zai yi bala'i mutum da kanshi zaka yana cewa na ya malikul yaqad alaina rabbuk ya maliku dan Allah ka je kai wa Allah magana wallahi da za a kashe mu mutu da yafi sauki Allah ya ce ina qala innakum maqisuna za ku ci gaba da zama a ciki haka ai laqad ji'nakum bil haqqi an zo muku da gaskiya a duniya amma walakin aksarakum lil haqqi mafi yawancin ku kin gaskiya kuke shi ya haifar muku da wannan matsala to da kai gurin ka mutu ko ba za ka mutu ba amma yanzu a nan duniya idan wani shugaba ya kama ka yana maka azama idan azaba ta kai azaba za a kai matakin da mutuwa za ka yi idan ka mutu kuma bai isa ya sake dawo ma da rai bai ci gaba da ma azaba ko ya isa duk in ya in ka riga ka mutu to dole kuma ya hakura dan bai yiwa ka mutu bai da ikon ya sake dawo maka da rai ya ci gaba da ma azaba to shi Allah saboda ya iya daurin da ba wanda ya dauri irin nashi shi zai maka azaba kuma ya hana ka mutuwa kai gurin dama za ka mutu kuma ba mutuwa shi yasa yace wala wa wasaqahu ahlu walakin sai dai nasun wasu mutane asabatuhum annaru bi dhunubihim wuta ta same su saboda zunuban da suka yi a duniya au qala bi khatayahum ko saboda kurakurakun su fa amatahum imata sai ya kashe su kashewa hatta idza kanu fahaman hasi sun zama kamar gawayi saboda kuna uzina bi shafa'a sannan sai a izini wajen a fitar da su dan dama ba wajen zaman su bane na dindindin wannan hadisin akhrajahu da hulbukari da muslim wa hadha wannan lafazinsa ne da haka ya ce wanzur fi a ash-shafa'a al-jam'u bayna as-sayhani li Abdul Haq al-Ishbili وما بعدها وسنن الترمذي وما بعده وشرح أصول اعتقاد أهل السنة na limamin lalaka'i da littafan da ya ambato da sai yake cewa na nawa sha tara wal imanu bisirati ala jahannam da imani da cewa akwai kan kan jahannama yana nan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa in minkum illa waliduha kana ala duka hatman maqdiya babu wanda daga cikin mutanen duniya sai ya bi ta kan sarati kuma idan an dokan siratin nan to gwargwadon yadda ka zama ɗan gaba-gaba wajen aikin alheri a duniya gwargwadon yadda za ka zama ɗan gaba-gaba wajen tsallakewa gwargwadon yadda ka zama ɗan baya-baya a nan to haka za ka taho a baya-baya a can ke sa ku wanda za su wuce kamar walƙi a wuɓit sun wuce akwai kuma wanda za su wuce to kamar dai doki ne sauri akwai wanda za su zama da rarrafe saboda haka shi yasa za mu ga Allah yana cewa ma tuqaddimu li ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah da mun ka gabatar na alheri a wannan rayuwar ta duniya za ka same shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kudu siratu sirati zai kama man sha Allahu a wanda Allah maɗaukacin sarki ya so don za a je kujoyi a jefi wa yajuzu man sha Allahu wanda Allah ya so ya tsallake zai tsallake wa kudu fi jahannama kuma zai fada cikin jahannama man sha Allahu wanda Allah ta'ala ya ga dama wa lahum anwaru mutane suna da hasashe ala qadri imanihim haske a kan siraɗi gwargwadon yadda imanin su yake ya ce yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naktabis min nurikum ranar da munafikai da maza da mata za su yi wa masu imani ku dan jira mu dan Allah mu dan kafa dan kamfata daga hasken ku naktabis min nurikum saboda su ba hasken ina haƙilar ji'uwa ra'akum sai sai ku koma duniya falta mai sunura ku da ku nemi hasken duk wanda ka gan shi da haske na aiki gobe alkiyama billahi lazi ba alkiyaman ya aiki bai samu a nan duniya ya aiki shi yasa ali bin abi talib yake faɗa cewa fa inna yawma amalu wa garin hisaba yau aiki ake gobe alkiyama sakamako ake ɗiba ba yadda za a yi baka aiki ba nan ka dai san ka sai kana jiran sakamako bai taɓa yiwa to da haka za mu ga ya ce kama fi hadisin shafa'a kamar yadda ya zo a cikin hadisin ceto thumma yudrabul jisiru sannan sai a kawo katanga a buga ala jahannam akan jahannama wa tahullu shafa'a lokacin ceto za ta halatta wa yaquluna za su ce Allahumma sallim sallim Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu ila ya rasulullahi wa mal jisru me jisru me katangan qala sai annabi yace zahadun fihi qatatifun wakala kalabibun wa haskun takunu bi najdin fiha shawikatun yuqalu laha sa'adan wato katanga ce za a kawo a buga sannan a kawo ƙugiyoyi da abubuwa a saka a gefe kai murbin mu'minu ka tsara da aini wal barki akwai mumanin da zai wuce kaman iftawar ido kaman walƙiya wa karrihi wani zai wuce kaman isa wa katsiri wani zai wuce kaman tsuntsi wa ka aja widil khairi wani zai wuce kaman ingarman doki horarri sannan warrikab da ayari na hawa fanajin musallamun akwai wanda zai tsira an kubutar da shi wa makadushin mursalin sannan akwai kuma wanda zai wuce an riga an yayyakushe jikinsa sannan wa makadushin fi nari jahannam akwai wanda kuma zai fada cikin wutar jahannam Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma kowa sai ya bi ta wannan wajen da haka sai yake cewa wannan hadisi a kare da hu bukhari wa muslim wa hada lafzu وكذا جاء وكذا حديث جابر في الشفاعة وفيه ويقطع كل إنسان منه za a ba kowane mutum daga cikin munafik au mu'min nuran mumini ko munafiki haske ثم يتبعونه على جسر جهنم كلابين وحس sannan za su bi su akan jahannama ko gefe akwai ƙugiyoyi ta a kudu man sha Allahu Allah zai sa ta kama wanda ya ga dama sun mai yi nurul munafiqina thumma yutfa ulurul munafiqina sannan za a buce hasken munafikai thumma yanjil mu'minuna sannan mu'mini za su ila Allah ka sa muna ciki akradahu al-bukhari wa muslim wa hadha lafzuhu wa kada fi hadith abdullah bin mas'ud fi shafa'a wa fihi wa yu'tihim nurahum Allah sai sa a basu hasken su ala qadri a'malihim gurgudan aikin da suke a nan duniya فمنهم من يطالوره مثل الجبل akwai wanda ake ba shi haskensa kamar kwatankwacin dutse al'azim babba yasa baine ne dai yana tafiya gaba gare shi nuruhu asgar min dalika akwai wanda za a ba shi hasken gwargwadon mai kasa da haka gwargwadon aikin da na haka gwargwadon yadda ka yi aiki a nan gwargwadon yadda za ka zama a can gwargwadon yadda ka zama dan baya baya a nan gwargwadon yadda ka zama dan baya baya a can haka duk wanda ke aikin Allah ina faɗa ma ɗan uwa ɗan kwanakin nan idan ka ɗauki aikin addini kana in dai ka san aikin nan na Allah ne shi ya saka kada wani ya ɓata ma rai ka bari amma maslaha tana sa ka tashi daga nan ka koma nan ka tashi daga wannan matakin ka koma wannan ba baka taba ganin wanda yake ya buɗe shago yana kasuwanci ba saboda yana samun matsala ya ce billahi lazi tun da duk kokarin nan da yake jama'a gari ba sa gani wallahi ya rufe shagon ya daina kasuwanci ka taba gani a ya dai da in nan yana samun matsala ya canja daga nan ya tashi ya komawa amma ba zai ce yanzu ya fasa neman kuɗin mutum da duk kokarin da yake yi ya samo wa jama'a gari sauki da kayan nan ba a gani ku ya ma daina kasuwancin ba wanda zai wannan ta shi yasa aikin da'awa ba za ka huta ba sai idan ya zamanto ka fahimci aikin Allah ne kuma shi kake wa saboda haka wani ya bata mare ba abin da ya dame ka da shi dama ba aikin shi kake ba aikin Allah kake amma an ka ɗauka cewa aikin wani kake ba aikin Allah kake ba idan ai ka samu matsala gaskiya Allah ta'ala ya shirye da mu wal imanu bil anbiya'i na ashirin imani da annabawa eh wal mala'ika da kuma mala'iku al anbiya'u annabawa ana su annabawa ne saboda dalili biyu na farko ana ce musu annabawa ne saboda ga wato annabuwa shine al makanil murtafi wajen da yake fi kowane waje ɗaukaka sannan minan naba'i daga labari shi yasa za mu ga al'imamu hafsu sai ya karanta ya ayyuhan nabiyu warshi sai ya karanta ya ayyuhan nabiyu saboda ɗaya ga minan nabuwata mai shine almakan almutafi ɗaya minan naba'i shine daga labari idan Allah na so ya ƙare maka matsayi cikin mutane kawai sai ya ɗauko ka ce kai annabi ne an gama magana shi sannan ba wanda zai amince wa cikin mutane a turo mala'ika da saƙo a faɗa mai daga wajen Allah shi ya faɗa wa mutane matuƙar wannan ba annabin Allah ba ne wannan min haisun luga kenan ko da a ɓangaren luga da an ce wannan annabin Allah ne to Allah ya gama kai shi matsayi na ƙarshe a cikin mutane to a mataki na annabawan wani yana gaba da wani wajen daraja kamar yadda ya ce tilkar rusul faddalna ba'adahum ala ba'ad wayannan manzanni ne Allah wani mun daga darajarsa sama da ta wani to dole kuma ka yadda a cikin mutane a kowace harka kake a duniya wani yana gaba da kai haka Allah ya tsara ta in harkar duniya ce wannan babu ne na jarrabawa liyattaka da ba'aduhum ba'adan sukuriya to saboda haka sai abin da ya shafi wal mala'ika mala'iku to da annabawan da mala'ikun za mu ga cewa Allah ya faɗa cewa Allahu yastafi min mala'ikatu rusulan wa min nasi Allah shi yake zabar manzanni daga cikin mutane ko mala'iku Allah ne yake zabar su shi yasa za mu ga cewa mala'ika Israfilu da Mika'ilu suna daga cikin mala'iku wanda Qur'ani ya ambaci ko hadisi ya ambaci sunansu amma Jibrilu ya fi su daraja a cikin dukkan mala'iku gashi nan za mu ga a ƙasa ya ce ƙala ta'ala Allah ya ce laisal birru ko laisal birra ba shi kaɗai ba ne aikin ɗa'a ga Allah an tuwallo wujuhakum ku fuskantar da fuskokinku ku dinga kallon alƙibla ƙibalal mashiriki wal magharibi ɓangaren gabas ko yamma walakin birra sai dai aikin ɗa'a ga Allah na farko man amana billahi wanda ya imani da Allah shi kuma imani da Allah bai yi wa dole sai ka kudurta abu hudu na farko dole Allah sai ka yadda akwai shi sannan wajen akwai shi ka yadda shi ne na farkon da farkon sa ba ta da farko sannan shi ne na ƙarshen da ƙarshen sa ba ta da ba ta da ƙarshe saboda kowace awwalu an san san da ka fara sannan idan a gida kada an ce awwalu aka ce sani salisu har zuwa ashir to shi Allah awwaliyarsa awwaliya ce wacce shi la saniya laha da haka abin da yake faɗa a ƙur'ani cewa ilahukum ilahum wahidun wahadaniya wahadaniya ce wacce ba ta da nabi kakka ɗauka da kada an ce wahid to akwai wa sanin shi yasa wani wajen kawai ya kawo shi ke kulhu wallahu ahad ka ce Allah shine ɗaya kawai ƙwallin ƙwal wahadahu la sharika lahu to sai ka yarda da wannan akwai shi na biyu sai ka yadda shi yake samar da halitta da buƙatar ta da kuma ɗaukan nauyin kulawa da ita saboda ɗan adam taswiri yake ya ɗauki wani abu ya haɗa da wani abu yanzu wannan ƙofar daga ƙarfe ne aka zo aka yi wannan haɗa-haɗan aka yi ta ƙarfen a ce maka daga dutse ko ƙasa ita ƙasar ko dutsen daga mai Allah ya yi su daga babu kawai sai ce dutsen ya samu sai ya samu dan adam daga ƙasa ita ƙasar daga mai Allah yi ta babu kawai ya ce mata kun zamo sai ƙasar ta samu to ijadul khalqi min al-adam samar da halitta daga babu in ba Allah ba ba wanda zai iya wannan shi kadai ke iya to sai ka yarda da wannan shi kadai ke iya yin halitta ya samar da bukatar ta ya dauki nauyin kulawa da ina idan ka yarda da wannan to a lokacin kuma ya zama maka dole ka ji cewa sama da ƙasa banda wanda Allah bai wannan aikin ba wanda ya cancanta abota mu in ba shi ba sannan ka yadda yana da al'asma'u da asifat wanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala wanda ba su dace da kowa ba na buga misali a baya na ce mu za ka iya samun a samu mutum suna amma babu mutabaka tsakanin shi da suna a iya ce ma mutum aminuddin kuma kaga aduwuddin ne a iya samun mutum suna nasiruddin kuma kaga hadimuddin ne ruguza addinin yake amma Allah in aka ce masa alwadudu masoyi to za ka ga kuma da gaskiyar masoyin ne za ka yi masa wannan ka yi masa wannan ka yi masa wannan ka yi masa abubuwa da yawa marasa kyau amma ran da ka gane ba daidai ba ne ka tuba ka dawo kuma yana son ka ko ba zai ci gaba da kallon ka da amma Allah kaɗai zai maka wannan to wannan shine imani da Allah to shi yasa sai ce walakin nal birra man amana billahi wanda ya imani da Allah ɗaya kenan sannan wal yawmil akhir ya imani da rana ta ƙarshe duk wata harka da ake ta duniya za ta zo ƙarshe rigima tsakanin mukamin wane da wane za ta zo ƙarshe wane ya yi takara wane bai ci ba ta zo ƙarshe wane da wane an nemi mata ta zo ƙarshe wane ya fi filin wane ta zo ƙarshe shi yasa Allah ya ce wal yawmil akhir sannan wal mala'ikati da mala'iku imani da mala'iku akwai jumlatan sannan akwai mai tafsilan jumlatan a dunkule Allah yana da adadi na mala'iku wanda ban da shi ba wanda ya sani dan wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin rundunar Allah ta mala'iku sai shi annabi yana zaune ya kalli mutane ya ce attatis sama'u sama ta yi kuka sai yace ce musu wa hukka laha an ta ya cancanci sama ta yi kuka kuwa ya ce ba wani guri da za ka ɗauki ɗan yatsa guda hudu ka saka a sama akwai mala'ika na Allah wani yana ruku wani ya yi sujjada wani ya yi kaza ya da ku kuka san abin da na sani na girman Allah annabi ya ce wallahi da kun yi dariya yar kaɗan da kun yi kuka mai yawa shi yasa lokacin da wani arni a garin maka aka ce alai hati ata ashar a wuta akwai mala'iku goma sha tara masu tsaron jahannama sai ya ce a bari a je lahira in an je shi zai iya rikici da guda tara guda goma ragowar mutanen duniya sai su ji da guda tara Allah ya ce wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladina kafaru ai ba komai yasa muka faɗa adadin ba muka kai sha tara ne dama dan mu jarraba mutane ne daga ƙarshe Allah ya rufe ya ce wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa to aikin da mala'iku suke yi da sifofinsu suna nan na taɓa yin lakta akan tasiri na imani da mala'iku yanzu kun ga abin da muke karantawa shine an tu'minu billahi wa mala'ikati amma tasirin imanin da mala'iku shine sai a hankali yanzu cikin mala'iku tafsilan qur'ani ya amfani raqibun da kuma asidu kowanne mala'ika ne guda ɗaya yana da sifa biyu na dama sunansa raqibun atidin na hagu sunansa wa raqibun atidin wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani an al-yamin wa an al-shimali qa'id Allah ya ma yaltizu min qawli illa ladayhi raqibun atid ba inda zaka shiga a duniya fa duk abin da zaka yi su suna rubuta aikin da Allah madaukakin sarki ya sa su kenan kai ba ma wannan ba ma banda wayannan nau'in na mala'iku da aikin da suke akwai wayanda Allah ya ce lahumu asibatu min bayni dai wa min khalfi yahfazunahu banda wayannan akwai mala'ikun da Allah ya sa su aikin su kawai shine su baka kariya an ka shiga wani hatsari an fahimta shine aikin su shi yasa sai kaga wani bala'i ya faru kai kanka idan ka fita daga bayan ana bayani waya aka yi ka fita ka ce to wallahi ni ma dai lokacin da abu kaza ya kaza to wallahi ni ma kawai na ga dai kaza ya faru amma ya akai baka sani ba wannan duk aiki ne na mala'iku sannan wal kitab da littattafai an gane imani da mala'iku mun ce akwai jumlatan akwai tafsilin jumlatan Allah yana da mala'ikun da shi kaɗai san adadin su ba wanda san yawan su tafsilin kuma wannan qur'ani ya faɗa ya faɗi mika'ilu ya faɗi jibrilu ya faɗi eh, mala'ika ainihin wato a wannan wanda muka faɗa raƙib a ce mala'ika ne kowanne yana da sifa guda biyu sanan hadisai sun faɗi irin su munkar nakir sai malakul maut wanda ake cewa a ilu wanda ba wani a ilu an gane in ka ba da aka ce ba wani a ilu sai wannan ce ka gani su tun suna yara suke jin ake faɗa hanka to tunda ba annabi bane ya faɗa ba qur'ani bane ya faɗa dole a tsaya kan abin da annabi ya faɗa cewa qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un mai tsaron wuta maliku amma hadisin da ya zo malamai sun ce wanda ake cewa mai tsaron aljanna ridwanu eh to sun ce gaskiya wannan hadisin bai inganta ba har shine malam mai ashariya ke ta faridwanu ridwanu wa maliku maliku abin da yake nufi fa riduwa na in ka ga dama kai aikin alheri mai dai tsaron wuta maliku maliku sannan mai tsaron aljanna ridwanu ridwanu ya rage naka kwata karo da ɗaya daga cikin su to wannan shine jimlatan wa tafsirin to haka imani da littattafai akwai jimlatan akwai tafsirin jimlatan duk annabin da Allah ya turo a doron ƙasa ya bashi littafi laqad arsalna rusulana bilbayyana bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba mun saukar da littafi tare da su amma yanzu an tambaye mu mai sunan littafin annabi nu sai mu ce ba mu sani ba amma dai Allah ya turo shi da littafi mai sunan littafin ba mu san littafin ba dan Allah bai so a sani ba wannan shine jumlata tafsilan kuma shine wayannan da qur'ani ya faɗa ya faɗa taura da injila da zabura da sufi ibrahim sai qur'ani shine tafsilan sannan sai wan nabiyina imani da annabawa shi ma akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan Allah yana da adadi na annabawan da sun rayu a doron ƙasa ba mu ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san su ba dan ya ce masa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasushum alayk akwai manzannin da kwata kwata Allah bai ba annabi labari bai san su ba kuma sun rayu a wannan doron ƙasa shi yasa da ya koro bashi labarin annabi nuhu cikin suratu hud sai yace masa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hada daga taska gabi muke baka labari kai baka sani ba mutanen ma ba wanda ya sani kafin mu kawo maka wannan labarin wannan shine jumlatan tafsilin kuma qur'ani ya ambaci guda 25 shine wani malami yake cewa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'da ashirin. wa yabqa sab'atun wa a tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nata inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadina wa nuhan hadina min qabl wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al-muhsinin وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين guda goma sha takwas sai ya ce wa ya baka fi tilka hujjatuna minhum sun min da ashirin wa ya baka sab'atun wa idrisu hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkifil adamu bil muktari qad kutibu idan ka hada zai baka annabawa guda da biyar to wa'annan wanda qur'ani ya faɗa sai mu imani da su sai mu bar shi haka to yanzu wannan ayar da take gaban mu da malam ya kawo nan cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib za mu ga ta faɗi rukunnan imani guda nawa eh ku duba ku gani nawa ne biyar kamar yadda wacce ke cikin suratul nisa'i ta faɗi biyar ya ayyuhal ladina amanu amanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi anzala min qablu wa man yakfur billahi daya wa mala'ikatihi biyu وكتبه أكو ورسله هدو واليوم الآخر فقد دل دلالا مبينا بير rukunnan imani guda nawa ne me yasa ayoyin suka ambaci guda biyar banda ɗaya a ciki saboda ƙaddara shine na shida ko to ita kuma ƙaddara tana da alaƙa da imani da Allah ne shi yasa Allah sai ya ambaci guda biyar ɗin ba tare da an ambace ta ba sai aka ambaci ƙaddara ita kaɗai a gurare da dama a cikin ƙur'ani kada ja Allah li kulli shay'in qadara inna kulli shay'in khalaqnahu bi ƙadar saboda qaddara tana da alaka da imani da Allah subhanahu wa ta'ala an gane wa kama ja'a fi hadisi abi huraira qala yake cewa kana an-nabiyyu barizan yawman lin-nas fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo fa qala sai ya masa mal imanu sai ya al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب كما جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ko na riga na tsallake ba mu je lamba ta biyu ba mala ali yana nuna cewa lokaci ya to wannan imani da kaddara bai kawo nan ba a nan to ba mu sani ba in mun samu gaba nan gaba sai mu abin nan dan an samu alƙadariya waɗanda suka ce kwata-kwata su ba su ma yadda da ƙaddarar ba to shi yasa shekaran jiya muka yi magana da wani ɗan shi'a nake ce masa matsalar ku da musulmin duniya ku kun kawo wani abu kun zo kun saka wanda bai cikin addini ne kuma kuka ce duk ya fi waɗannan muhimmanci kuma wanda bai yadda ba arne ne dan wuta haka kuka faɗa yanzu abin da muke faɗa duk duniya babu mahalutin da ya isa idan na ja wannan ayyana ce fassara min walakin nal birra man amana billahi kana da wata ma'ana da zaka bata da yauce imani ga Allah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitab wan nabiyyin kana da wata ma'ana da zaka bata to kaga nassi ya zama qat'i subut qat'i dilala to yan shiya sai suka kawo walaya da imama kuma suka ce tafi wa'annan duka muhimmanci sannan ba za su iya kawo maka aya muhukama ba a qur'ani ko hadisi muhukam duk hadisin da za su kawo ko aya murɗe shi za su su ba shi wannan ma'anan ba tare da yana ɗaukan wannan ma'anan ba shi yasa yanzu suna shan wahala a duniya yanzu an gane sai dai kawai in baka yi karatu ba baka san su ba amma bakar wahala suke sha yanzu a malaman duniya wajen tattaunawa da su Allah ta'ala ya shirye da mu da haka insha Allah mun dawo za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka yi wa mutane alkawari idan muna da uzuri to kafin mu tsayar da karatu za mu sanar da mutane uzurin mu da izinin Allah wannan shine Allah ya samu dace wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh